karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, shida kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. jama'a barkanmu da wannan safiyar gakanun labaran duniya. Wani bam da ya fashe a wata motar fasanja kan titin Maiduguri zuwa Dambuwa ya halaka akalla mutum bakwai ciki har da direba. dakarun nijar sun halaka mayaka masu ikirarin jihadi goma sha hudu yayin wani samame da suka kai a yankin tilabiri da ke yammacin kasar yau ake sa ran fitar da sakamakon zaben shugaban kasa a gabon bayan da ya gudana cikin kwanciyar hankali a jiya asabar amurka ta ce tattaunawa ta farko da iran akan batun nukiliya abin a yaba ne tunzu ga labaran yadda suke fashewar bam a mota ta kashe akalla mutum takwas a borno wasu shaidun gani da ido sun nuna cewar fashewar bam din da ake kyautatan cewa mayakan boko haram ne suka dasha shi ya tarwatsa wata motar bas ira toyota da ke dauke da fasinjoji zuwa maiduguri babban birnin jihar borno wata majiya mai tushe da aka zanta da ita ta tabbatar da cewa akalla mutane bakwai ne da suka hada da direban motar ake fargabar su mutu a wannan mummunar fashewa titin maiduguri zuwa dambuwa ya kasance muhimmiyar hanyar mota da ta hada birnin maiduguri zuwa karamar hukumar dambuwa da sauran al'ummomin kudancin wannan kasar borno wadda a kullum ake fargaba abin lura da cewa tana dab da dajin sambisa To gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa komiti domin gano tasirin sabbin haraje-harajen da shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana ya yi wa tattalin arzikin kasar. A cewar wata sanarwa da daraktan sashen yada labarai na ma'aikatar kudin kasar Muhammad Manga ya fitar ta ce tawaga ta musamman da ministan tattalin arzikin kasar Wale Idume jagoranta ta kira taron kafa komitin a mako mai zuwa domin sanin halin da tattalin arzikin kasar ya shiga sakamakon matakan Trump na sayi sabbin haraje-haraje kan dukkan kayayyakin da ake shigar amurka ko da yake bangaren man fetur yan kasar ya tsira daga matakin na amurka amma an fuskanci faruwar darajarsa a kasuwannin duniya ma'aikatan tsaron jamhuriyar niger ta ce da karunta na rundunar yaƙi da masu aikata miyagun laifuka niyya sun halaka 'yan ta'adda sha hudu tare da tarwatsa maɓoyarsu yayin wani aikin tabbatar da tsaro da suka kai a jihar talabiri da ke yammacin kasar a cikin ranakin shida zuwa tara ga wannan watan a sanarwar da gwamnati ke fitarwa kowane mako ma'aikatar tsaron kasar ta ce fararen hula uku sun mutu yayin da wasu hudu suka samu raunuka cikin wani harin da 'yan ta'adda suka kai a dajin torsa duk dai a jihar ta talabiri benin da asusun bada lamani na duniya fmi sun amince da wata yarjejeniyar baiwa kasar bashin biliyon 66 na sefa a jiya asabar wata tawagar asusun bada lamani ta kammala wani rangadin sanya ido kan wasu muhimman shirye-shirye da hukumar ke tallafawa bayan shafe kwanaki goma suna tattaunawa da dukkanin masu ruwa da tsaki a harkar tattalin arziki al'ummar gabon sun kammala kara kuri'a a zaben shugaban ƙasa cikin lumana da kwanciyar hankali kusan watanni tara bayan an hambarar da mulkin shugaba ali bango saɓanin shekarun da suka wuce a bana ba a fuskanci tashi tashi na tashi na ko tarzoma yayin gudanar zaben ba tuni aka fara kirga kura'a a wasu rumfunan zaɓe sama da masu zaɓe dubu ɗari tara ne waɗanda aka yi rajistan su suka fita rumfunan zaɓen jiya asabar domin kada su ga ɗan takarar da suke goya ma baya mayakan wazalando sun ce suke da alhakin kai wani hari a garin goma da ke ƙarƙashin ikon mayakan m23 a fese sai dai gwamnan yankin ya ce dakarunsu sun mayar da martani mai zahi abin da tilastawa abokan gaba sha da baya a asabar zaman lahiya ya dawo a goma bayan shafe dare guda ana ba ta kashi a goma babban lardin kivu da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo tsakanin mayakan m23 fcf da kuma mayakan wazelando wasu fitattun mutane a senegal sun bayyana adawarsu da naɗin tsohon shugaban ƙasar makisal a kwamitin zartaswa na gidauniyar mo ibrahim gidauniyar ibrahim dan asalin sudan wanda ke karrama tsafin shugabannin da suka taka rawa wajen ɗaurewar tsarin demokrasiya a ƙasashensu a cikin wata sanarwa da fitattun mutanen su 56 suka sanya wa hannu sun bayyana naɗin nasa a matsayin wani abu da ya saba wa manufofin gidauniyar tamo ibrahim la'akari da irin gudunmawar da maki ya bayar wajen murƙushe masu zanga-zanga da take 'yancin faɗin albarkacin baki lokacin mulkinsa a senegal RFI. Bayan tattaunawar share fage da suka yi a jiya Asabar a birnin Muscat na Oman, wakilan Amurka da na Iran sun sha alwashin ci gaba da tattaunawa a wani lokaci da ba a bayyana ba a nan gaba. An gudanar da tattaunawa ne wacce ba kasafai ake yin ta ba a Oman a cikin yanayi na fahimtar juna. ministan harkokin wajen iran abbas arashi da wakilan amurka east witkoff dukkaninsu sun gamsu da tattaunawa ta gudana tare da shan alwashin sabinta ta har sai an kai ga amincewa kan maslaha kan